يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون يا ku waɗanda kuka yi imani da Allah kuka bi manzansa ku ci daga daɗaɗan abubuwan da Allah ya azurta ku da shi ya halatta muku su ku gode wa Allah a zahiri da baɗili saboda abin da ya yi muku falala da shi na ni'imomi yana daga cikin godewa Allah ku yi aiki da ɗa'arsa ku nisanci saɓansa in dai da gaske kuna bauta masa ne shi kaɗai ba kwa haɗa wani da shi